أشهد أن محمد رسول الله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 جعل الله تعالى الخير ينطق على لسانه فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن تلكم الأقوال ما رواه الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري من حديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وخاصة ولأئم ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذا الحديث يعتبر من أصول الفقه في الإسلام وهو حديث يحث على النصيحة ويجعل الدين محصورا في النصيحة فإن قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة هذا أسلوب من أساليب القصر فكأنه قال إنما الدين النصيحة أي لا شيء في هذا الدين إلا النصيحة وهو كذلك فإن النصيحة كلمة جامعة تدل على إرادة الخير للمنصوح له فالله تعالى ينصح له وينصح لكتابه وينصح لرسوله صلى الله عليه وسلم وينصح لأئمة المسلمين وعامتهم لأن فإن العبد لا بد في هذه الحياة الدنيا أن يكون مريدا للخير لكل من يتعامل معه وهؤلاء المذكورين في هذا الحديث تدور عليهم الحياة تدور عليهم الحياة السعيدة فتمسكوا عباد الله بأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم واستوصفوا واستوصوا بهذه النصيحة تمسكوا بها حتى تتصفوا بصفة هي من خاصة صفات الأنبياء الله ورسله فإن كل فإن النصح والنصيحة من صفات الأنبياء والرسل وكلهم كان ناصحا لأمته فاستوصوا بالإسلام خيرا وتمسكوا بهذه النصيحة وكونوا من الناصحين حتى تفوزوا بالحياة السعيدة في هذه الحياة الدنيا والفلاح في حياة الأخرى في الحياة في في الحياة الآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين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 والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ولا ت... اتقوا الله واطيعوه واطيعوه ولا تعصوه وتمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى واذكروا الله ولا تنسوه واشكروه ولا تكفروه uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa mu ji tsoron Allah mi da'a gare shi kada mu saba masa mu rinka tuna shi kada mu manta shi mu rinka gode masa kada mu butulce masa mu riko da amintacciyar igiya ita ce wannan addini na musulunci sannan mu rinka tunawa da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin maganganunsa su ne maganganu waɗanda suka tattara dukkan alkhairi an ba shi matattarar zance magana kaɗan amma mai tarin ma'ana magana ɗaya tasa sai ta kafa tsari ta kafa wato abin da zai gyara al'umma har Allah ya naɗe ƙasa daga cikin maganganunsa sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan maganganunsa Allah ya sa musu albarka abinda ya zo a cikin abinda imamu muslim ya ruwaito to za ka musulunta to you speak english yes i speak english to you say i bear witness i bear witness that there is no god that there is no god god god worthy of worship worthy of worship except allah I bear witness, that Muhammad, is the messenger, of God. of God. You say after me, Ashhadu, Ashhadu ilaha, illallah, wa ashhadu, anna Muhammadan, anna Rasulullah. So you are now a Muslim. You, you, you go, they give you a Muslim name. Oh, I see. abinda aka daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya wajaba koyaushe mu rinka tuna su mu sanya su a gabanmu maganganu masu albarka dukkan maganganunsa masu tarin albarka ne abinda imamu muslim ya ruwaito a cikin littafinsa as-sahih yace daga hadisin tamimun iddari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addini nasiha ne muka ce ya rasulullah gawa ake yin nasihar ya ce ga Allah da littafin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabannin musulmi daga magarin musulmi wannan hadisi da malamai suka ɗauke shi ɗaya daga cikin ginshiƙen da aka gina shari'ar musulunci a kansa hadisi ne mai girma mai tarin ma'ana ya yi iyakance addini a cikin nasiha kamar ya ce babu wani addinin nan ba wani abu bane illa nasiha wato ma'ana abinda wannan addini ya kunsa na musulunci da imani da ihsani duk sun tattara a cikin yin nasiha ma'anar nasiha kalma ce mai tarin ma'ana wadda take nuna nufin alkhairi ga wanda kake yi masa nasiha wannan hadisin ya nuna mana cewa addini ga baki ɗaya nufin alkhairi ne ga waɗanda aka ambata wanda su ne wanda duk mutum in yi mu'amala da su zai samu arzikin duniya da lahira zai samu rabo a duniya da lahira su ne Allah da littafin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jagororin al'ummar musulmi da kuma gama garin musulmi wannan mu'amala da su wannan gabaki ɗaya rayuwa ita ce mu'amala da waɗannan idan mutum ya yi mu'amala da su a bisa asasin nasiha nufin alheri to hakika zai samu rayuwa kyakkyawa rayuwa ingantatta rayuwa ta sa'ada sannan kuma zai rayu a nan rayuwar da za ta tike da shi ya zuwa ga aljanna saboda haka wannan hadisi ya wajaba musulmi mu rinka kiyaye shi kuma shi ne zai sanya mu mu da sifar da take dukkan annabawa sifa ce wadda take gare su dukkan annabi daga cikin sifofinsa shine cewa mai nasiha ne babu wani annabi wanda ya kunshi wanda yake kulla algus da niyyar cuta ga wani ballantana ma ga waɗanda aka aiko shi zuwa gare su kowane annabi mai nufin alkhairi ne ga Allah da kuma da kuma ga da kuma manzannin Allah da kuma al'umma baki daya wannan aiki da wannan hadisin shine zai sanya kowane musulmi ya zamanto mutum nagari wanda yake babu komai a cikin zuciyarsa illa nufin alkhairi kuma aiki da wannan hadisin shine zai tsiran mu da mutum daga kangin shaidan domin shaidan iblis shine wanda aka wanda aka halicce shi akan nufin sharri ga bani adam babu abin da ke tare da shaidan illa nufin sharri yana rufin sharri har ga kansa saboda ya san babu wani alkhairi a gare shi to ba abin da zai raba hanyarka zai sanya ka ku raba gari da kai da shaidan irin nasiha kai ka nufi alheri shi ku shaidan kullun nufinsa ga sharri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan nasiha ga Allah ake yin ta wato ka nufi alheri ga Allah kai kai addini dan Allah kuma kamar yadda Allah yake so wajen kiyaye wajibai da barin ayyukan haramu da kuma kokari akan aikata ayyukan nafilfili sannan ka yi nasiha ga littafin Allah ka so shi ka girmama shi ka biyayya a gare shi ka sanya shi ya zamanto shine makomarka ya zamanto kai kamar yadda shi ya zamanto abin ɗebewar abin da zai ɗebe maka kewa a wannan rayuwa ka lizimce shi ka so shi yadda fiye da yadda duk za ka so wani littafi ko wata aya ko wani abin karantawa sannan kai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so shi ka so sunnarsa ka so sahabbansa ka so ahalinsa ka so matansa ka so dukkan masoyinsa kuma ka ƙi dukkan abin da ya saba sunnarsa ka ba da kariya gare shi ka ɗaukaka matsayinsa da sunansa da alfarmarsa ya zamanto kan cewa ka gare shi soyayya ce ta gaskiya fiye da soyayyar da za ka yi ma dukkan wani makhluki dukkan mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce 'ɗayan ku ba zai imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi bisa wato mahaifinsa da mahaifinsa da kansa da kuma mutane baki ɗaya wannan ya nuna wannan yana daga cikin nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ga jagororin musulmi abinda ake nufi ga jagororin musulmi sune ne shugabanni na al'umma wanda yake suka hada da shugabannin siyasa da shugabannin addini sune ne al'umara wal ulama sarakuna wato jagororin siyasa da kuma malamai jagororin addini sannan kuma daga magarin mutane wannan yin nasiha gare su ka nufe su da alkhairi ta hanyar yin da'a gare su a cikin abin da yake na ma'arufi ne da kuma nufin alkhairi a gare su ta hanyar wato yi musu nasiha nasiha yadda yake ta hanyar da za su karba. da kuma yin addu'a a gare su alhali ma a bayan su. da kuma rashin fito na fito da su da rashin bayyana gaba da kuma ƙiyayya a gare su sannan gama garin mutane dukkan abin da zai kyautata musu dukkan abin da zai zamanto alkhairi a gare su ka yi sa'ayi ka yi kai komo domin tabbatar da wannan ko da ka wannan zai sanya ka baka samu wata maslaha taka ta duniya ba wanda ya haɗa wato rashin ɓoye wato abubuwan kayan masarufi da kuma rashin neman wato hauhawar farashi da ƙoƙarin samun riba riba da ta wuce iyaka a maimakon idan wannan za ta kai ya zuwa ga tsanantawa ga al'umma in ka bar wannan ka yi nasiha ga al'umma kuma wannan ka taka mataki na ihsani ka yi riko da addini yadda ya cancanta to a cikin hali irin na wato yin nasiha babu waɗanda suka cancanci su nasiha ga al'umma irin masu irin malamai magadan annabawa yin nasiha ga shugabanni na al'umma da kuma yin nasiha ga magarin musulmi musamman yayin da ya zamanto suna gabar rayuwa wadda yake abin da zai tabbatar da maslaha ga al'umma yana gabansu kamar yadda mu yanzu muke a ciki abin da yake zai tabbatar ga maslaha ga al'umma na sha'anin zaɓe ya fuskance mu don haka yin nasiha ga shugabannin musulmi da yin nasiha ga malaman addini da yin nasiha da kuma ga magarin musulmi yana daga cikin koyi da kuma riko da wannan koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sha'anin siyasa sha'ani ne wanda yake na larurar rayuwa dole sai da ita ne sannan za a samu kyautatuwar al'umma don haka ba zai yiwu ba ya zamanto an yi nasiha ga al'umma ba tare da an yi nasiha gare su a cikin abin da ya danganci siyasa ba abin da ya danganci siyasa da zaɓe mutane da dama musamman malamai sun karkasu kashi daban-daban akwai waɗansu wanda suna cewa ga baki ɗaya ma zaɓen hanyar ɗagutu ce hanyar yi wato hanyar demokradiyya kafirci ce saboda haka suke ce ma mutane su ga katin zaɓensu kada su yi zaɓe wannan yana daga cikin barna a cikin addini wannan yana daga cikin sharri kuma sun gina shi ne akan rashin sani da rashin bayyana da rashin kyakkyawan tunani da rashin wato taufiki daga Allah jalla wa'ala idan waɗanda suka yi wannan magana sun yi ne bisa abin da suke da shi na ilimi suka ce sun yi ijtihadi to sun kuskure ma daidai duk da yake ana cewa idan aka yi ijtihadi ba a inkari ga wanda ya yi ijtihadi akan ijtihadinsa amma in ijtihadinsa ya kai shi zuwa ga barna dole a yi inkari a gare shi kamar yadda imamu malik ya ce ba a yin uzuri ga duk wanda ijtihadinsa ya kai shi zuwa ga bid'a don haka babu uzuri akan waɗanda suke wannan magana domin abin da zai kawo na wato lalacewar al'amura yanda zai zamanto musulmi tare da yawan da Allah madaukakin sarki ya basu a wannan ƙasar basu da wani katabus wajen zaben wanda zai zamanto shugaba ga al'umma to don haka wannan magana magana ce wacce take babu nasiha gare ta a cikin abin da ya shafi rayuwar musulmi kuskure ce akwai daga ciki waɗanda su kuma suka fito suka ce suna da gwani suka ce a yi zaɓe kuma suna da nasu gwanin suna buga a wato sun ɗauki sun ɗauki jagoranci wajen wato janyo hankulan mutane zuwa nasu gwanin to a cikin wannan duk wanda ya yi bisa ijtihadi da nufin alkhairi ga al'umma to yana da uzuri kuma Allah maɗaukakin sarki shine ya san mai nufin gyara shine ya san mai nufin barna Allah ne ya san abin da ke cikin zukatansa zuciyarsa amma a cikin haka idan ya ɗauki hanya wadda take babu maslaha a ciki ta hanyar ɓatanci da sanya ra'ayinsa na siyasa ya zamanto shine asasin gaba da soyayya ba abin da Allah ya sanya na muwalati ga Allah da manzansa da muminai sallallahu muwalati ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai shine asasin soyayya da kiyayya ba wannan ya kauce hanya kuma a cikin wannan istihadin da yayi ya kauce ta farki dole a yi masa inkari akan wannan istihadin nasa babu wanda ya hana malami ya bai ya zamanto yana da ra'ayi na siyasa ko ya zamanto yana da gwani irin nasa na siyasa amma idan zai yi ya yi shi ta hanyar na farko ya yi nasiha ya yi ne domin nasiha ba dan amfanin duniya ba ba dan abin duniya da ba dan abin duniya da abin da siyasar wannan kasar mu na kazanta ta gada ba na raba wato kudade da kokarin sayan ra'ayin mutane da hankalinsu ta hanyar nuna musu abin duniya idan yayi ne tsakaninsa da Allah yayi kuma a kan tafarkin da yake na abin da aka sani na abin da malami yake yi na yayi shi bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan da kyakkyawan wa'azi to wannan idan ma ya kuskure a cikin zaɓinsa yana da ladan yin ijtihadi idan kuma ya yi shi ba da ba da nufin ikhlasi ba ba da nufin nasiha ba ya yi shi ne don son zuciya ko kuma ya kauce hanya wajen yadda ya cancanta a yi ya yi amfani da mimbari domin ya mayar da shi wajen buga gangar siyasa to wannan hakika ya kauce hanya kuma ya cancanci ai masa inkari don haka dawowa ga daidai shine yake shine abin da ya wajaba musamman ganin kan cewa malamai suna daga cikin waɗanda a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a nufe su da alheri to yin nasiha a gare su ba shine kuma a zo a yi musu rarauka a cikin jama'a ba ana keta alfarmarsu ana keta mutuncin su domin duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi to Allah maɗaukakin sarki bai yi niyyar ya tozarta shi ba ya yi niyyar ya bashi karama ne na haka duk wanda yake zai keta alfarmar malami akan zamiya wadda yayi idan ma har ta tabbata zamiyar ne to wannan hakika ya saki hanya ya kauce hanya ya kuma ɗauki tafarkin yin gaba da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin baka sani ba tayu yana da saboda albarkar abin da yake yi Allah madaukakin sarki ya sa shi cikin waliyansa gashi kuma Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyina to ina sanar da shi da yaƙi daga gare ni saboda haka a yi tsantseni da taka tsantsan wajen sha'anin abin sha'anin shigan malamai cikin siyasa da maganganun da suke na cikin siyasa su shiryu su zamanto sun sanya nasiha ita ce a gabansu akwai daga cikin malamai waɗanda su sun ɗauki babban sun ɗauki abinda su suke gani dangame da nasiha dangame da siyasa shine su zaburar da mutane akan su tsaya akan su zaɓi wanda yake ya dace kuma su yi ƙoƙari wajen ijtihadi wajen zaɓen wanda suke ganin shi ne yake zai tabbatar da maslaha gare su a cikin rayuwarsu ba tare da ayyana wani ba amma sun zaburar da mutane akan cewa wannan demokradiyya dole ne a shiga domin da ita ne za a tabbatar da maslaha ga al'umma saboda haka suke zaburar da mutane kan su je su jaddada katin zaɓensu su karɓi katin zaɓensu domin da shine ne za su tsare mutuncinsu su tsare mutuncin addininsu su tsare mutuncin al'ummarsu ba tare da sun ayyana musu wanda za su zaɓa ba sun bar kowa ya yi abin da yake ganin shine daidai to waɗannan abin da ya cancanta ya zamanto cewa matsayin malami kenan ya zamanto cewar domin shi a matsayinsa na uba ga al'umma ya kyala kowa da ra'ayinsa babu laifi ya zamanto shi kansa yana da nasa gwanin amma kada ya zamanto ya mayar da wato irshadinsa ga al'umma shine kira ga wani gwani domin idan mutum har ya zamanto cewar ya gina maganarsa akan ilimi akan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu gwani sai Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda ya ruko da koyarwar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyana wanda yayi wannan to anan ne ijtihadi dole zai saba kuma a cikin mas'ala irin wannan al'umma tana rarrabuwa kamar yadda ya faru a cikin yaƙi a cikin rayuwar sahabbai waɗansu sun kasance a bisa ijtihadinsu suna tare da sayyidina ali waɗansu sun kasance a bisa ijtihadinsu suna tare da sayyidina muawiya waɗansu kuma sun kasance a cikin ijtihadinsu suka tsaya ba su ɗauki wani ɓangare ba suna ganin fitina ce su kaurace ma fitinar gabaki ɗaya to a cikin wannan wanda duk ya yi haka muna yi musu uzuri domin saboda itikadinmu kan cewa sahabbai abubuwan da suke yi bisa ijtihadi suke yi amma mu abin da muke yi ba lallai ya zamanto bisa ijtihadi ba idan ya zamanto ba mu cika sharaɗan ijtihadin ba amma mu kyautata zato ga malamai akan abubuwan da suke yi kada mu rinka sakin baki a gare su kuma malamai a hirɗinsu su zamanto kan cewar sun mayar da addininsu da kiransu da karatunsu da mimbaransu ya zamanto a bisa asasin kada gangar wani gwani nasu na siyasa ne sun fi karfin haka ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ya fi karfin haka mimbarin da Allah ya ba su ya ya sanya wajibi a saurari maganarsu ya fi karfin haka abinda mimbari ya gada shine ai kira zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma duk waɗanda suka yi koyi suka yi ruko da koyarwar Allah da koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu kuma da suke ganin kan cewar yin malamai ma su magana akan sha'anin siyasa ko su samu wani gwani wanda za su ce shine nasu na siyasa kamar wannan yana daga cikin wato tozarta amanar ilimi wannan kuskure ne domin shi ma malami idan idan bai sa bai tsoma baki ba akan abin da yake shine makomar al'umma to kamar an ce addini a masallaci kawai za a yi shi ba za a yi shi a waje ba haƙƙin malami ne kamar yadda yake kowane ɗan ƙasa ya zama to yana da ra'ayinsa na siyasa yana da gwaninsa wanda yake ganin shi ne na siyasa amma kuma bisa yadda muka ambata na koyarwar da ya waje ba. a ce malamai suna a kai kuma suna ƙaddamarwa ga al'umma Na haka 'yan uwa mu zamanto masu nasiha ga wannan al'umma tamu babban abin da babban abin da za mu kira a gare shi zuwa a cikin irin wannan hali da al'umma suke ciki wanda mun sha nana ta wannan kira shine mu dukufa a cikin roƙon Allah jalla wa ala domin samun shugaba na gari rahamar Allah ce ga al'umma babu mai saukar da rahama sai Allah kokari muke yi kawai amma abin da zai saukar mana da rahama ta haƙiƙa abin da zai saukar mana da rahama Allah jalla wa ala ne mu roƙi Allah ya saukar mana da rahama wanda a cikin waɗanda suka fito suna takarar neman shugabanci Allah ya mana zabi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga irin wato goyon baya da ƙarfi da Amr bin Hisham Abu Jahal da kuma Umar ibn al-Khattab suke da shi a Makka ya rinka addu'a ya ce Allah ka ba mu addinin musulunci da buwaya da mafi soyuwar ɗayan waɗannan Umar din Allah ya zaɓi Sayyidina Umar ibn al-Khattab to irin wannan addu'ar ita ya kamata mu kan Allah madaukakin sarki ya kar ya zaben mana shugaba wanda yake shine mafi soyuwa a gare shi a cikin waɗannan ƴan takara kuma ya karkatar da fahimtar mu da ra'ayin mu da kokarin mu wajen wato taimakawa domin ya zamanto shi zaɓin Allah shine wanda zai zamanto ba wai kan cewa kokarin mu shine zai bashi ba domin wanda Allah ya zaɓa shine zai tabbatar babu mai bada mulki sai Allah babu mai kwacewa sai Allah amma ƙoƙarin da zamu wajen cewar wanda muka roki Allah ya bashi ya zamanto cewar mun yi ƙoƙari sa wajen taimakawa ya zamanto shugaba wannan sa'ayin da muka yi ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki zai ba mu lada domin mun nemi Allah mun shiga abin da Allah mun shiga abin da neman jagorancin Allah da neman Allah ya saddada wato ya katartar da tunaninmu ya zuwa ga abin da yake shine zabin Allah ‘yan uwa mu tsawaita wannan addu'a mu tsananta wannan addu'a domin babu mai kawo mana mafita ya kawo mana warwarewa da magantawa ga halin da muke ciki illa Allah jalla wa'ala kuma musamman cewar koyaushe aka tashi za a yi zaɓe ana jikin ɗarɗar da haɗari da kuma maganganu waɗanda suke masu tada hankali na kan cewa la'alla wannan shine abin da zai kawo tarwatsewar wannan ƙasa tamu to Allah ya tsare Allah ya tsare mu Allah ya amincar da mu mu cikin mu tsananta cikin addu'an mu kan Allah madaukakin sarki ya tsare mana zaman lafiyar mu da mutuncin ƙasar mu da kwanciyar hankalin mu abinda ake gudu ko ake jin tsoro ko kuma irin tashe-tashen hankali da kan biyo bayan zaɓe ko lokacin zaɓe ɗin mu yawaita addu'a Allah ya amintar da mu babu mai bada aminci sai Allah kuma mu ta tawassuli gare shi da dukkan ayyukan mu lokutan karban addu'a da ranaku irin wannan ranar da ake yawaita ga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yawaita muna tawassuli da wannan kan Allah ya mana zaɓi, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu nasiha ga gare shi da littafinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam da jagororin musulmi da kuma gamargarin musulmi baki daya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 الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم ول علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار اللهم ول علينا من هو صالح من هو صالح للبلاد والعباد اللهم ول علينا من يصلح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت العليم ونحن جهلاء وأنت القدير ونحن عاجزون اللهم اختر لنا ووفقنا وسددنا وسدد آراءنا وبصرنا بمراشد أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله